kamar yadda ma rahotanni ke cewa an fa samu asarar rayuka da dama na fulani makiyaya a yankin na libole ke cikin karamar hukumar shela bayan da wasu kabilu na kananan hukumomin damsa da kuma numan suka kai musu farmaki da ke kama da ramuwar gayya bayanai ma dai na cewa baya ga asarar rayuka an kona gidaje da kuma dabbobi kuma wannan tashin hankali ya ma samo asali ne bayan da aka tsinci gawar wani mutum na al'umman gombe da ke karamar hukumar damsa inda kuwa ake zargin cewa wasu fulani ne masu kashe shi da yake ma tabbatar da akwai wannan tashin hankali honorable shaibu walid kansila da ke ma wakiltar yankin na libo ya ce tuni fa aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda kamar yadda muka je ko kuma muka je muka ga an samu wani gawa ne guda da aka samu gawa guda daya na wani dan kabilar gomba to suka samu gawa kai a na iyakacin damsa da shala suka zo gidan fulani sama kone-kone suka fada da su suka wuce har suka shigo shalan a cikin shalan din ma sun gama ƙauyuka in sauran wurin ka da gida su cikin garin wurin ka suke sosai ubangiji Allah ya kare muka je wurin mun samu dukiya an yi asaran dukiya ta dabbobi da abinci da kuma na rayukan jama'a ga waki wakili mun samu guda biyar wanda muka gane muka binne sauran ɗaya kuma shi kuma a masallaci aka kona ce kone kuma san waye bane amma yanzu ka hankula da sun dan kwanta a yanzu alhamdulillah dukan bamu da wani matsala rundunar yan sandan jihar Adamawa ta mako tabbatar da wannan sabon harin da aka kai inda ku kakake rundunar 'yan sannan jihar SP Usman Abubakar ya ce tuni ma aka tura wani rukunin 'yan sannan kwantata ta ba zuwa yankin domin zakulo waɗanda ke da hannu a wannan hari tare ko da maido da doka da oda kakakin 'yan sandan a sagon katakwa da yake min ya kuma buƙaci jama'a ne da suke sa ido da kuma kaucewa ɗaukar doka a hannu to sai dai kuma wannan na zuwa ne ma yayin da gwamnan jihar adama sanata muhammadu Bindo umaru jibrilla wanda ko ke nuna damuwarsa game da tashi tashi hankulan da ke aukuwa cikin kwanakin nan a jihar ya ce fa dole ne a yi katin tanatsu, natsu musamman ma a wannan lokaci da jihar ke zawarci masu son zuba jari domin duk wani mutum da za a zo a zauna a yi harkan industry na eh. cin gaba sai ya duba sai ya yi google yanzu kasan duniya kowa zaman lafiyar da yake so wannan wajen akwai shi ne ba step in da ko wani tajiri wanda yake da kuɗi zai so ya zo investin kuɗin sa ya ji ana kashe kashe ana eh, ba zaman lafiya to don haka to amma wallahi sai ga sai a yi mukai abu kaf gashi zai yi abu zai kama sai wani rigima ya tashi sai mutane su tsorata kullum nake roƙo kuma ina so da wannan dama ma a yanzu in ƙara roƙon mutane adamawa don Allah don annabi mu haɗa kanmu. Wasu dai na danganta tashe tashi hankulan da ke faruwa a yanzu da adawar siyasa da kuma shakulatin bangaro. Alhaji Suleiman Muhammad Jada ya ce bai ma kamata abin da ke faruwa a jihar Adama ke faruwa ba. To ai ka duba maganar tashi hankalin daga na kabilanci tashi hankulan ba kan ba Fulani da sauransu da mene ba. Farko dai wannan a yi bincike a san waɗanda suke tada waɗannan irin wani abubuwa. Ai shekarar dubai muna tare da su. An taɓa yin magana an taɓa yin tashi hankali ne banda yanzu. Bace ma da sauransu ai muna zaune da su shekara da shekaru. Amma abubuwan da ya faru yanzu abu ne wanda yake ba shakka duk sanadin buhari ne ya kawo wannan ai shi kuma buhari ya kamata tun da yake yana da a sa ai bincike waɗanda suka hukunta wannan a hukunta su a bar maganan barin mutane mutum ya laifi a bar shi ba daidai ba duk mutumin da ya abu a hukunta shi in kai laifi a hukunta ka ko kai waye. wani gusa siyasar jihar adama kenan alhaji suleiman muhammad jada ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya.